Kyakkyawar alaƙa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa kowa yana so ya ga suna yi tsakaninsa shi da ɗan uwansa. Kamar yadda muka ga shahararren mawakin nan Hamisu breka suna alaƙa da ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kuma yaya ne a gurinsa. Yayan ma kuma ba shi yake binsa ba. Idan ka ga irin alaƙar da suke, za ta burge ka, za ta baka sha'awa duk da dai ba sai da Hamisu Breakan ya zama shahararren mawaƙi ma suka fara wannan kyakkyawar alaƙa ba. Tun kafin Hamisu Breaker ya san zai taka wani matsayi a waƙa, haka suke sama da haka ma. To kuma ma abin da zai ƙara birge ka. Daidai ta tafiya idan wannan mawaƙi zai yi wato Hamisu ba baya tafiya shi kadai sai ya nemi ɗan uwansa domin ya ga an yi wannan tafiyar da shi. wanda dan uwan nasa mai gida ne a gare dalilin da yasa na ce mai gida ne a gare shi duk wanda ya san wa'innan bayan Allah tun talitali ya san maganar haka take tun da shi dai wannan bawan Allah da kake gani rabi'u yaya ne a gurin hamisu bureka ba ma shi yake binsa ba don a tsakaninsu akwai mace sannan kuma shi ne wanda ya fara koya mai sana'a ta ɗinki a matsayin mai gidansa har kuma yanzu suna tare a matsayin hakan. Duk da Hamisu breka ya samu ɗaukaka, baya wannan yayin nasa kallon reni. Yana girmama shi a matsayin yaya kuma mai gida har gobe. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu, kada ka manta ka yi subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. don kuma ka yi subscribe ka daure ka yi liking